abin da nake gani a ah, hajiya hanne kwanan nan zan taka miki birki domin kuwa na ga reni ya fara shiga tsakani na da yanzu a ce ga shi kin fito za ki tafi unguwa kuma ga wanki nan bada bada nawa ba za ki ɗiba ki wanki to zan taka miki birki kuma zan gyara miki zama a gidan nan kwarai shikenan wato kin yi kwalliya za ki fita kuma na gaya miki na ce yanzu wannan kayan da kika sako bai kamata ki fita da shi in za ki fita unguwa ki ebi kaya na kwalisa na alfarma ki sa domin kin fita a rinka cewa na miki damin da kike amma wannan kaya ki duba ya gangen da kin fita a rinka zagi na ke ko a bata mun suna rinka yi da ni ana cewa ba ta jin daɗin zama da ni to billahi lazi bi gaskiya alaici daga yau in zan fita ba sai na wa wani kwalliya ba to wa zai wa kwalliyar ni zaki wa tunda ni ya baki umarni awo to shi kenan ki fita a ya galgale a rinka zaƙi na a rinka hidin suna na yi bata idan duniya au au ke baki a zage ni shi kenan su ma kashe ka eh? a kashe to to an an an an zo gurin da nake so na ji kin faɗa da bakin ki ke bata shafe ki ba amma ya kashe ni to da kyau da kyau in eh. an kashe ni shikenan wato ki ebi dukiya ta ki auri wani katon banza ku ci dukiya ta da shi to ƙarya kike billahi lazi sai na wa tukar hanci ki je na sake Alhaji ni ka saka? Saki uku. To ta fi nono fari. Shikenan. Zaman zama da kai ko zaman wahala. Au. to haka ne amma a zaman wahala tsoho yake zuwa da a auna masa shinkafa a A'a, ah, alhaji banda cin mutunci fa sai kama hanya ai daman ta fi nono ka zama da kai ko zama wahala sai me daman alfarma ce kayan daki da kujeru ni na miki kwanu dai ba za ki fita da shi ba ya kyakkyar wahala gaggiyar wahala. Shi gida daman haka yake so. Saboda daman na karanci take-takenta da ita da hajiya Aisha sun haɗe kansu. Idan hajiya zai ta zo sai su yi mata tare su mata Ko? Su yi mata kamun kazan. To shi kenan a babu ke miki ita ma hajiya Aisha ta iya tako. nan hajiya zainabu in Allah ya kawo ta a nan za mu rinka zama muna shirya duk abin da muke wannan sai na sami yaron nan mawaƙin nan yaro ha musu mutu sai k'i mu ka na ni da su da <laughs> kura waka Zauna, zauna, zauna, zauna, zauna a nan samu dan amalakin. Wayo! da ba iya ɗauka ba lalle yi sai kin kammala karatu ki sa daura miki abu ya ɗauki nauyin komai yana da kuɗi fa sosai gaya miki ah! akwai kuɗi to yanzu yadda za a yi bara malam ya dawo sai a gaya mai a sanar masa da komai ko ba gaskiya ba ba ni koyi yi to shi ma me zai ce ai ma matsalan kuɗi ne kuma to tunda yanzu an samu ma ai babu abin da zai ce a kuɗi fa akwai mu da kuɗin akwai kuɗi <laughs> sosai wallahi yana da kuɗi in gaya miki umar to shi ke da Allah ya ba mu sa'a to shi ke duk ranar kuma da ya ƙara dawo zai kuma zuwa zan kawo shi kuma gaisa <laughs> yana da kyau da abin ya fa eh. domin na karance ka ba ka san shawara Kai daɗe a asibitin da aka ce a kawo kuɗin safa babu kuɗin safa aka ce a kawo kuɗin jini babu kuɗin jini aka ce a kawo a kuɗin ruwa babu eh. kuɗin ruwa aka ce a kawo kuɗin gado babu kuɗin gado Na kai daɗe da nananci shi ne na ce da Allah da adami ah, ka taimaka mini ko albashin wata uku dai a bada dauta ɗaya manaja ko albashin rabin wata in ka ga na baka to da abin da ga dama ka na kai da kuma zo gurin ka ba gurin wa da abin da nake so na nuna ma ka taimaka bani na karanci cewar ka gaji da aikin nan ni ba san yin aikin kake to ranka da me zai yi uba aiki da ba ban ba ka gaji da aiki ba ya za ka zo ka zauna a ofishina kana nema na da husuma dan wannan nema na da husuma me ka husuma kuma ranka da

wato ita rayuwar duniya da kake gani eh. kowa iya sa hula gwargwadon yadda kansa zai dauka. Saboda haka idan za ka yi aure ko kuma kaya aure to san samu ka tanadi abin da za ku rinka ci da kai da mai ɗakin ka ko da ƴaƴan. Shi sa tun daga lokacin da Allah ya ta samu juna biyu har ta sauki. Kuma na gaya ma na ce sautari zan baka hutu ba zan neme ka ba sai bayan haihuwar mai ɗakin ka da kwana arba'in saboda haka manaja na dakatar da ba zan sake neman ka ba sai bayan haihuwar mai ɗakin ka da kwana arba'in ko sannan zan neme shi har ka aiki ba haka yake ba suka ke ka zage-zage ran da ne ne a haka jana Na na gaya Saboda haka ka haɗa 'yan karanka ka ranar da duk na neme ka ka ah. lamarin duniya ka bi ta asali kuma idan ka ga wani sabon abu ya shigo gidanka to kai kokari kai bincike ko ka dakatar da shi ko kuma kai kokarin ya zo alheri a gidanka wani abin da yake faruwa ai ba na son ai mun fafalo ko ai mun baba na daka gemu na waje eh, ina ji ina gani a zo a cini da yaki har cikin gida baka fito kurukuru ma ka gaya amma na san kake yi yanzu zan fito kurukuru gaya miki din ba ranki nake alhaji da yake zuwa gun zainab idan mutumin nan da gaske yake ya kamata fa a yi magana ta gaske hey ni ban ga amfanin wannan zancen ba a zo yau a zo gobe idan haka ne ya zo a daura musu aure da ita zainab ta tare a dakin sa ina roƙon masa ke roƙi izini a gurin ya bar yarinya nan kuma ci gaba da karatu suna dakin sa ai ya fi kai waye ba zo da jaka hmm, hankali na zai fi kwanciya an aka yi haka gaskiya malam ba zai ya za a ce yarinya ba za a bata karatu ba tun tana zuwa a ce sai an mata aure an kai ta gidan miji sanar ta ci gaba da karatu malam dan Allah dan Allah ya kamata duk abin da yake faruwa da Allah dinga gani saboda Allah ka jiki na shi bai kamun shaddan nan fadin ki ba zai na fata kamun sai canja taimar da ni da kai ma canja a a a a a taba kamun sutura amma yana ba ku kuɗi kin taba gani ya bani kuɗi kin taba gani na na karɓi naira ɗayan sa ko na ci kwaban sa kin taba gani ni ba kuɗi yi bane a dubu dubu na a gaba kina min wani zancen yanyanyanyi amma ai ranan ai amma ai ranan ka ci da nama abincin ranan ba da nama ka ci ba na cika maka nama a cikin kwano ka ci ka koshi a abinci me kike nufi naman da kika bani da ba ke kika ce wannan sauka bane kudin sa sani. ya ko ka kawo wannan dan wannan ka kawo ne dan wannan rana ɗaya haka aka yi amma dai ka a na shirki nama an gama sai ka buɗa <laughs> Ah, ah, ah. <laughs> ya aiki ya kuma aka ji fama da jama'a to madalla madalla ai tun da ka ce ga kanan nake ko to ta sami ke ai ka duba bridge wancan na falo za ka ga dambun nama ka fito da ke <laughs> ai wannan cakis kenan su uku ne na ɗauko su daga ƙasar waje saboda harkar biyu mm, akwai cakis akwai kamadu kuma akwai nadabu su uku ne eh <coughs> da haka manaja sai ka sai ka abin nan kuma duk abubuwan da ya kamata sai ka yi mun bayani magana ce dai ta kan zainab to na riga yanzu na gama shahokanta kanta yakwa na yi kokarin dasa ka da dasa soyayya a cikin zuciyarta to Allah ya saka da alheri yawa <laughs> saboda haka nima ma ta ce a wato ainihin a kawo maka wannan hoton to dan ya ɗebe maka kiwa kafin ku ga ita bulbula to da kyau eh, kuma gashi ta sa irin kalar kayan da nake so ka san ni na san koren kaya eh, kuma su mata wata irin material ba ta sa sai ka ga dake da ita hmm. saboda haka a biya kyau ah manaja <coughs> hankali na ya kwanta domin na samu abin da nake so kuma buri na ya ta mahmud hmm. ba abin da zan iya ce ma sai dai ne maka godiya kuma na sake maka godiya a kan sannan kuma wani hanzari ba gudu bai hajji a kasan zainab tana karatu haka ne sai karatun nata ya samu wani nakasu sakamakon rashin dan abin ainihin biyan karatun nata ma'ana kuɗi da ake dan biya mata a makaranta haka ne shine na ce zan maka bayani <laughs> maganar banza ce ai mahmud ka kwantar da hankalinka kanwarka zainab Allah ya taimake ku na gani ina so kuma na karanta ma duk irin hanyoyin da zan buna ga cewar Allah ya tabbatar da wannan lamari tana so na to kai kuma ka ruwa ka tsaki tunda ka ba hanyoyi kai mun komai tana so na kuma ka gabatar da ni ka gama gyara ni ka koda ni ka kamba mani to kai mun komai kuma gashi ka ka mun hoto saboda haka karkata da hankalinka inda akan harkar ɗawainiyar karatun zainabu ne kanwarka to karkata da hankali ah, na tunanin ma harkar karatun nata dole zan bude masa akawun kuma ka Allah kuna na rinka zubawa kuna iba kuna kula da harkar karatunta masha Allah sannan kuma hajji ni kaina da nake matsayin dan uwanta to a na jima da gama karatu su to amma a rashin abin yi ya sa ina zaune ni da ya kamata na taimaka mata haka to sai dai na sa ido to mahamud mahamud idan na taimake ka kamar na taimaki kaina domin kuwa kai ne yayan yarinya da duk duniya ba wacce nake so in ba ita ba kuma kai wanta ne saboda haka wannan hanya ce da zan yi amfani da wata dama guda ɗaya ko ka shirya ko baka shirya ba zan mai da kai manajan kamfani na kuma manajan ko yana so ko bayya so dole koma mataimakin ka wahala ba za ta ba a'a ba komai ai da kai da kaya ai duk mallakar wuya ne Allah ya saka alkai amin amin kuma zan yi wa Zainab dukkanin wannan bayanin eh, to shikenan eh kafin ka karaso so ba dan ta ce tana jiran kai da kuma ka dada shigar da ni insha Allah eh ka dada gabatar da ni eh ka dada sabar da ni wani lokaci dan neman biyan bukata kuda ma ta cire ba bakin komai kyau <laughs> da ya hau maiko haka guda yake da ya hau mai koyi ya hau suga sai ce raba bakin komai ka masha Allah ne <laughs> saboda haka za mu samu wata majingina mai kwari sai a kara ka abu <laughs> eh za mu samu wata majingina mai kwari a saka da haka wannan ni idan bukata ta ta biya kuma ta biya tun da ka kawo hoto tunda mun yi handin oba da shi sabon manaja masanin sirrin makamar aiki eh, masanin sirrin makamar aiki haka ne to maganar haƙƙin tsofaffin ma'aikata wanda suke bin albashinsu ko a shine su ma ya kamata mai handun oba da su ya zamanto tun da a ƙarƙashina suke ba ni da wani haƙƙi da ta da su ya kamata a bani haƙƙin su to maganar tsofaffin ma'aikata da aka sallama eh. ba abin da ya shafe ka da haƙƙin ba ruwanka a cikin zancen eh ka yi magana a kan kanka ba ruwanka a ciki eh eh shi ke to sai maganar haƙƙina wanda na daɗe ina bin ka ya kamata tun da manyan yi ko ba ya kamata a sallame ni Ba za a ba ka je ka ɗan mataki haƙƙin naka da kake faɗa a tunaninka naka ne ba za a ba ka ka je ka ɗau mataki kana ji ko duk abin da za ka yi ka ni ba zan ɗau mataki ba amma na bawa Allah na shine zai ɗaukar min mataki ba ku shashashan ban na da ku in dai haƙi na ne a san Allah ya da Allah sai ya saka mu <laughs> ba ku to kuma ai ni na yi tunanin cewar ai ka kare da ka ba hanya doguwar hanya domin na yi tunanin cewar gajeriyar hanya za ka bi wannan gajeriyar hanyar da kake tunani ko kuma doguwar hanyar da kake tunani gajeriya ce in dai muna da rai da lafiya ba gobe na gode an ji na ce za ka za ka za ka ɗore ka ka ginda ya lauyoyi a kan magana. ka ka ka ka ɗore lauyoyi kamar sha uku ni ta kwabawa da da da mu da har shekara sha uku zai kama ba na sa abin da zai tada hankalinka kuma irin waɗannan karabu da su eh, karabu da su abinda nake so na nuna da talaka da ganga ba a yi musu rufin nan kaki ko baka gane sai kana yi kana takura ka takura su kamar ka saka kaza ke kuma kai mata da bai ka hana ta ka hana ta haka ake wa talaka haƙƙin ɗan adam abin dubawa ne ka rabu da maganar haƙƙin ɗan adam kowa da haƙƙinsa kai ma da naka haƙƙin <laughs> eh, saboda haka sabon manaja ah, ina so na karantar da kai wani abu ko na nuna maka wani abu wannan kamfani ina so ka yi aiki kuma ka ɗauke shi tamkar naka ne ko baka gane ba kuma bugu da ƙari zan yi maka albishir din wani abu guda ɗaya ko da zan yi tafiya zuwa wata ƙasa ba na nan idan aka ce wata ya kwana ashirin da biyar kai ko da ashirin da uku ne bai kai talatin ba ko sha tara ashirin da tara ka cire albashinka ka sa a aƙidu sannan bugu da ƙari ka cire kuɗin makarantar zainabu abu mai tagwayen suna kyakkyawa fara kyakkyawa <laughs> eh, yabba sannan sauran ma'aikata kar ka kuskura ka yi albashin ma'aikata ba tare da na dawo ba a jira ni komai daɗe wanda zan yi sai na dawo ka gane ka gane kwa. eh kwa. wannan shine daman amma karkata da hankalinka wannan ka rabu eh oh, an gaba yakwa kar ka kyautata wa tana ka takura ni <laughs> eh <laughs> eh kuma kamar um, na ku yi haƙuri na kira shi za ku ga shi to a ni dole sai mun eh, to to sai na jika da haka ne to na gode ne eh, <laughs> haka ne haka ne ya za ka zo ka tara mu yan iska cikin gidan nan nan ofin ne har ka tara mu yan iska cikin gidan stop stop stop stop stop stop ka gane wa'annan tsofaffin ma'aikatan ka ne sun tun suna min zanga-zanga ta limana kafin su zo su min zanga-zanga ta tashin hankali shi yasa na dungumo su ga baki ɗayan su muka taho gidanka ba dan koma dan ka warware musu zare da abawa abinda yake tafiya dangane da Su suna tunanin su yana gurina shine na ɗauko su ka gaya musu su baya gurina ni ma na yana gurinka don haka sanar da su ga su idan ya muku bayani to ya taimake ku ya gaya muku idan kuma bai karanta muku yadda muka yi da shi ba to ina na kan baka na zan sake nanatawa maganar haƙƙi na hana na cinye na zauna a kai ku je ku ɗau mataki to kun ji ko kun ji ko haƙƙin kuma ana haƙƙin ku na kamfani a matsayina na wakilin ku na zo wajen wakilinmu gaba ɗaya ya gaya muku ya ce haƙƙin ina kuranta kai baya guna kai ni ma nawa na ba wa ubangiji kai ka ba hankali ina da kyakkyawar alaƙa da hukumar 'yan sanda ka ba hankali a ni kuma ba ruwa na ai ai na baka da Allah na kawo tunani tsakani na ni da kai tsakani na da Allah ne dan haka kuma alhaji ka ba su haƙƙinsu ka ba ni su in ba su ku yana guri na ni na hana to kun ji ko kun gamtu kun gamtu ala ba ma yanzu alhaji a muke cikin da akwai wata magana ko akwai mai tunanin zai kai ga ku ta na ce akwai mai tunanin zai dauka ka kara ɗaukaka ƙara ta ya bari ga Allah mu ma gaba ki mu barwa Allah

ko kuma in ce manaja mai sanin makamar aiki alhaji ina so na sanar da daga yau harkar karatun zainab ko kuma ɗawainiyar karatun zainab dawa, ina so ka sa ta a kan teburinka na ofishinka duk abin da take bukata akan harkar karatu na littafi ko biro ko bansir ko katifa ko wani dabin da take so za ta ci na kayan kwalan da makulashe to ina kan teburinka a tire a ta duk abin da take bukata amma mun ji daɗi alhaji thank you so much <laughs> thank you so much ah, kaji kaji kaji hada turanci to wannan turancin kin yi shi a daidai gurin da nake son sa Allah kuma zan yi haddar wannan turancin dan ta yi mishi kuma kuma na ji daɗin wannan turancin sai mat <laughs> eh na ji daɗin sai ma din nan ba komai na ji daɗin turancin nan <laughs> eh na ji daɗin turancin nan eh kuma wannan ba komai bane wannan ai kusan ma ba a ma diga digon dan ba ba ke dai ki bari jihiri kama kanka za ta kunna <laughs> yagba yagba eh ina gama na baka zainab <laughs> na baka zainab tun kafin su umma da baban sani ka bani zainab tabbas to na baki kaina duhu tunguri na baki du <laughs> billahi billahi ladi kuma kin bayu da ta ka bani zainab kuma ta bayu kuma ni ma na ba na ba ta kaina mm. ni ma haka a bugu da ƙari zainab ka bani zainab kuma ni ma na ba ta kaina ta ɗaga ni ta rinka kwala ni da ƙasa billahi ladi na ba ta <laughs> Allah na baki kaina <laughs> eh, ni zan koma shi so idan ya riga ya haɗu ya zama aka zama ɗaya to kuma damun da wani zai sai da izinin wani saboda haka so nake sai kin bani izini na sako wurin da za a ci kayan alatu sai na sako Allah ya saka miki da alheri <laughs> yanka waɗannan su ne alamomi da suke tabbatar mun da su akwai ƙauna kuma akwai swaki kai ka kai ka kai amma sai yau na daɗa tabbatarwa ke kin ƙware kuma kin shahara wajen girka kaza ta yi lugub kai yaba yaba na gode Allah saboda haka ah, ita soyayya wata aba ce wacce ba duma duki ne ki gane ta saboda mm. <laughs> haka <laughs> yawa to saboda haka abinda nake tunani salamu alaikum kira kirawo lambar idan Allah ya kai mu gobe yawa wai gaskiya ka iya noma shigo a zuba ma a manaja eh zane dai ya aiki to madalla ka zo kuma ka same mu muna ta watannin naman kaki eh, eh. zagayo ya ƙoshi ai tun da kika ga haka nake jin gwagwa ta eba masa nasa can gida nasa dabjan ya iba mm, manaja ka jira na ofis ɗinka mm, in muka ƙare iban dabje ni kuma zan kira ka sai mu tattauna eh, ai wato ita har da nama da haƙori yadda kika san wuta da auduga haka su ai ni na san kina so ne saboda idan ba so to ba a yi maka dariya kuma a yi maka murmushi ko dai san kake ba san duk so ne a cikin kaunar ki ce hmm, saboda wannan wani abu ne da na garanta tsakanin wannan manaja kuma yaya manaja ko na ce kawo manaja eh, yaya muhammad ba yaya muhammad mm. eh ko da ka wani abin da nake tunani dole zan in allah kai mu gobe zan turo manaja mm. ke faɗi adadin kuɗin da kike so zai kawo a sake yin irin wannan dabjan ko nawa nake so ko nawa ne za kawo Allah za ka <laughs> <laughs> za ka eh ai wannan shi ne a ah, ah, ah, hmm? za ka iya buɗe ni ka zan buɗe zan buɗe <laughs> zan buɗe to ai riba riba ke ma bari ne miki ai tun da kika kika zuba mun ɗazu to ni ma na yayi zai cika da yawa ya ni na cika shi nake har baki ta eh, <laughs> eh, <laughs> na kare wannan fa haka zan yi haka nan zan yi eh, kuma na so a ce na gayyato mai hoto mm. muna cin wannan kayan alata ana ɗaukar mako. Allah ku duk san ka kamar ya ofishi na rinka kallo na jin daɗi <laughs> Mahmud nawa wai me yasa kai ka bani shawara a bayan ɗauka amma kuma ni ba zan baka shawara ka ɗauka ba Zainab ya kike irin wannan maganar bai kamata na ganki a cikin irin wannan yanayin ba ki sani ina tattar da bakin cikin kasancewarki matar wani ba ni ba kuma hakan ya sa dakata kar ka manta ba na son mutumin nan kai ka tilasta ni kai ta sa ni sai da na so shi kuma yanzu ga abin da ya faru to amma zainab ya kamata ki gane irin soyayyar da nake miki bai cancanta a ce a yau an waye gari kina tattare da wani a matsayin miji ba ni ba kuma ki ci hankali na zai iya kwanciya haba muhammad kar ka manta istiharin da ka ce an yi maka cewa ni ce uwar 'ya'yanka to yanzu gashi nan amma zainab mamun kasa ina son nan ki gane cewa bakin hankalin ya riga ya bushe baki da wata hanya da zaki da kwantar man da hankali kina a matar wani saboda haka ki na da Allah ka tafi wallahi ina son ga Mahmud in ga tafi kafar da ban san yadda zan ba kin zinin ciki na kika samu